I think all of you may have seen Babbar daraktan gidan rediyon muryar Amurka kenan Amanda Bennett ke buɗe wani babban taron bita kan yaƙi da cutar polio da muryar Amurka ta shirya wa 'yan jaridu daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda take jan hankalin 'yan jaridun da su yi amfani da kafafen yatsa labaransu wajen taka kawar da wannan cuta da ta zamanto alakakai inda kuma ta ce gidan rediyon muryar Amurka zai ci gaba da jan gabar kawar da wannan cuta a sassa daban-daban na duniya. duniya. Nasiru Yakubu Birnin Yero da ke jagorantar gangamin tarukan da muryar Amurka ke shiryawa ya yi ƙarin bayani dangane da makasudin wannan taro. Kasudin wannan koyarwa da muka samu a gwato gogaggu da kuma ƙwararru masana akan cutar polio. shine domin a koya wa 'yan jarida musamman na arewa maso gabashin najeriya mazauna borno yobe da adamawa yadda za su kawo labarai a kan cutar polio ganin cewa najeriya har yanzu na cikin kasashe da suka rage da cutar polio musamman kuma ana ganin jihohin jihohin arewa maso gabas su ne suke dauke da wannan lura musamman jihar borno ruth fali mai dugu yar jarida ce daga jihar borno da ke halartar wannan taro a halin yanzu a wannan taron zai taimaka aikin mu matuka don akwai wasu abubuwan da mu 'yan jarida ba mu sani ba kuma a wannan taron an wayar mana da kai kuma an kuma faɗa mana yadda za mu shiga wurare yadda za mu haɗa wato kyakkyawan zumunci ko kuma in ce dangantaka da mutanen uh, al'umman da mu muka shiga inda muka same su saboda mu samu abin da muke so mu samu a wajen su. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. nan wani nan kusan balwala. Duk wani kiran da nake yi na jama ku taru, ba wajen maganin shan kina su san babu kwaru. Cutar kwallo cuta ce mu sun yabu kwaru.